الله على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ألا مدى في ودخل معه السجن فتيان سما يبقى يوسف شجاع برزن تريد على عليه السلام أبناء القرآن يتلاشين سماعي وداجي سامسونا يسكال بحيوة من زمان صلى الله عليه وسلم على أكثر المسهن نوي مبين على البحي وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه شما ببين على كذا باب عند ذاك هو بيان من دنش إذا ما تنيا ما تنسو سيسيا سامسونا وإنما تنيا بذابيو يوانش كرشة سيسيا كما إسرائيلياتي kuma bible a taura ko jira. wanda yake ba daidai ba ne da ba a samu a ƙwararri ba ba a samu a suna ba ya nuna cewa babu mahimmanci ka san sunaye abinda ake so a gane shi ne samari guda biyu sun shiga tare da annabi yusuf a alaihi salam sannan kuma malaman sun yi ƙarin bayani akan samari guda ne ɗaya an ce shi a tarihi ne aikin cikin prison din shine dinga shayar da mutane ruwa kamar da yake shayar da mai gidansa a waje ɗayan kuma shi mai raba burodi ne da gurasa mai raba mutane abinci kamar da ya saba yi a cikin bila tare da mai gidansa to wannan su ne bayanai kawai da suka zo daga malaman tafsiri wallahu ta'ala a'lam ta gaba shi kuma bayan sallama da mutane zuwa ga malam ya ce ya yi mafarki ya yi rayuwa tare da annabi musa annabi isa kuma ya gan shi shi ma wata saduwa tare da shi ne ya zama kamar wanda ya saduwa ne ya yi mafarki ne kamar su sallama alaihi wasallam na'am farko da ne ba mu san fasarar mafarki ba ni wa iya gaskiya amma na ji na duba da littattafan manyan malamai musamman muhammad musulmi littafin da ake dangata mishi ko ya an jarta ko bai kansa ba yi bayani cewa ta mutumin da ya mafarki ya ga annabi isa da salam sai farko zai zanto mai zuhudu a duniya na biyu zai zanto mai yawan tafiye-tafiye a duniya na uku zai zanto mai yawan albarka na hudu zai zanto duk wata matsala ko duk wani haɗari da zai faru wanda da Allah zai kare shi kamar yadda ya kare annabi Isa alaihi salam lokacin lokacin da aka zo za a jince shi wannan shine bayanin da ya zo Allah ta'ala a'lam na malam kai karar bayani ko tambaya ta ƙarshe yake cewa da ne da mutacin cin abinci a cikin masallaci gane da ko ita da ko ne ke mai tambaya na cewa menene hukuncin cin abinci a cikin masallaci malamai suna da bayanai kamar haka mazhabar hanabila tare da shafi'iyya sun tafi kai tsaye aka cewa ya halarta mutum ci abinci a cikin masallaci kuma ba wata matsala ba domin an samu hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam hadisin abdullah ibn al-harith hadisi yana na cikin sunan ibn majah wanda abdullah ibn al-harith yake cewa كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحمة من كثرة a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muna cin gurasa da nama a cikin masallaci wanda da wata wasu malamai suka ce babu laifi musamman mazhabar hanabila da shafi'iyya mutum na iya cin abinci a cikin masallaci matukar ba ya mayar da wannan ɗabi'a sabu ne duk abincin gidansa ko da abinci aka yi ba sai ya kawo cikin masallaci an ci a idan larura ta taso ne lokaci kamar ana cikin yin jikari za a cikin masallaci ko kuma ana yi far za a cikin masallaci malikiya ne kawai suka ce ya halarta a ce a cikin masallaci amma tare da larura irin iti da sannan kuma irin abincin da za a ci cikin masallaci ya zanto ba mai nauyi ba ne irin rufar ɗan dabino da ɗan shayi don kaci a cikin masallaci babu da shi amma shi a wurin sa ka kawo tuwo da miya ko ka kawo shinkafa da wake da alele cikin masallaci kana ci shi yana ganin wannan makaruhi shi ma ba bai ci haramun ne ba shi a gurin sa makaruhi ne kamar baka mutunta a masallaci ba ala ayi ya halarta. kuma duk wanda yake ganin Madina musamman da azumin nan kana ganin cikin satellite da zai ba ka sha'awa za ka ga yadda ake shimfiɗa sufura tun daga farkon masallaci har zuwa ƙarshe za ka iya tafiya kilomita biyu kawai abinci ne kawai aka zuba su kawai baki daya ka ci wanda kake so mai kai mu wai kullum sai mun yi addu'a mai kai mu gurin ko nan ba za mu yi ba wasu kada suke neman aljanna na kun kare أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبل ذات خفر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي كنتم للرؤيا تعبدون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصالح الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يبعث الناس وفيه يعصمون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما قبلكن إذ راوتن يوم عن نفسي قل حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حق حق الحق أنا من الصالحين ذلك ليعلم أني لم أقله بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين الحمد لله وكفى وصلى الله على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى وبعد muna ƙara jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki kowa mai komai ya sake kawo mu wannan rana ta goma ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya ɗari da da tara muna fatan ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya dace da mu ya karbi kyawun ayyukan mu ya gafarta mana kurakuran mu ya yanta mu daga wutar sa innahu waliyyu zalika wa qadiru alayhi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akwai ne bauta ce ta mara ya wata hanya. baka ce da Allah ya tantara ya gudu shi ya da haƙi shi game da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin surat yusuf alaihi salam a karatu da muka yi jiya mun tsaya inda annabi yusuf alaihi salam ya fassara mafarki da abokan zaman sa na kurkuku guda biyu sannan kuma aka samu ɗaya daga cikinsu wanda yake a wajen trial ne lokacin fitarsa ya yi annabi yusuf alaihi salam ya bi shi yana raka shi kuma ya ba shi sako sakon shi ne idan ka je ka gaya mai gidanka cewar fa har yanzu yusuf yana nan a cikin kurkuku Allah ya ce fa ansahu shaytanu ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين sai sai shedan ya mantar da dan aike bai isar da wannan sabon ba annabi yusuf alaihi salam ya tsawaita zaman sa kuma zaman sa ya tsawaita a cikin kurkuku din har zuwa lokacin da Allah subhanahu wataala ya shirya masa wani lokaci ne shine Allah mu da sarki yake cewa shi ma sarkin garin ba kiɗa sai yi mafarki an gane ko mun ce akwai wazirin garin menene title din wazirin garin a cikin suratu yusuf al-aziz qalat imra'atu al-aziz ai ne mijin zulaikha ko al yana kiransa al-aziz kuma ne wazirin menene title din sarkin garin baki daya al-malik saboda haka cikin suratu yusuf idan kan ji an ce al-aziz ana nufin waziri idan kan ji ana idan ka ji ana cewa al-malik shine sarkin garin to yadda waɗannan samarin guda biyu suka yi mafarki aka fassara musu shi ma sarkin garin baki daya ya mafarki malamai suka ce sunan sarkin garin shi ne arrayyan ibn walid arrayyan ibn walid sunan al'aziz kuma wazirin shi ne mai na faɗa ranar sunan sunansa tafsir tafsir wannan tafsir wannan arrayyan ibn walid sai sarkin garin baki da ya mafarki Allahu akbar Allah madaukin sarki idan yana son ya tabbatar da wani abu sai ya sama masa dalilai daban-daban annabi yusuf yana ganin aka gaya wa sarki zai iya fitar da shi an gaya wa sarki babu amfani amma manta a gaya wa sarki amma da lokacin fita annabi yusuf ya yi tur lokacin da allah ya ɗiban masa sai allah madaukin sarki ya samar da waɗansu dalilai ya tilasta sarkin garin mafarki ai wannan mafarkin Allah ne ya tilasta masa yi wannan mafarkin menene mafarkinsa Allah ya ce وقال الملك وقال الملك هو وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاب wa qala al-malik sarkin garin yace inni ara sab'a baqarati ni fa ni ba mafarki cewar na ga wasu abin shanu simanin kosassu guda bakwai yayi mafarki ya ga shanu kosassu masu masu girma guda bakwai ya kudu hunna sab'un ijafun ay sab'un hizalun nihafun sai ga kuma waɗansu shanu bakwai daban banda da farkon nan masu kiba waɗansu shanu bakwai daban sirara haka ya fi gansu kamar su ba su da girma amma su suke cinye masu bakwai ɗan nan guda bakwai masu kiba ɗan nan guda bakwai an gane ko? bugu da ƙari na yi mafarki na ga wa sab'a sumbulatin khubrin wa ukhra yabisat naga zangarku guda bakwai danyu korayi غدا بفاي waɗansu kuma guda bakwai shanu masu girma guda bakwai marasa girma guda bakwai zangarku guda bakwai abin nan ɗanyu, sannan kuma busassu guda bakwai Ɗan ka gada ma ka ce wa'ancan zangar kuɗin yulin su ne ainihin tare da shanun nan masu jiki masu kima guda bakwai wa'ancan kuma busassu din su ne tare da wato shanu marasa kima guda bakwai an gane mafarkin sosai ko? to da sarki da sarki wannan mafarkin sai hankalin sai tashi yakan yi mafarki amma ba irin wannan wannan mafarki ya ba shi tsoro sai ya je ya tara bokayen garin ya tara shugabannin garin ya tara masu hannu da shunan garin ya tara tamarin garin sannan ya ce da su ya ayu halmalau ya ku mutane maɗaukaka a fiye ku yaya ku gaya mun fassara wannan mafarki da na yi in kuntum da ru'iya ta aburu matuƙar kun kasance ku masu fassarar mafarki ne jama'a mafahimci wannan sarki ya yi mafarki ne ban tsoro ya kuma tara mutanen gari wani allah za a iya samun mai fassarar mafarki a cikinsu to me ya faru أضغاث أحلام بتأويل الأحلام بعالمين an baka sani baka ce baka ce baka sani ba ma ko ƙaru sai mutanen baki ɗaya ba da bokayen matsafar da shugabanni da samari da kowa da kowa baki ɗansu da murya da suka ce a ba za su ahla wannan yayi yaya mafarki ne mafarki ne marasa amfani kuna nan muka kasa mafarki zuwa kashe uku akwai ar-ru'ya sadiqa shine muka ce daga ina daga Allah akwai kuma al-hulum ha mafarki kawai na shedan wanda yake bai da ma'ana bai da wani kai sannan kuma akwai hadithun nafs akwai abin da kake rayawa a cikin zuciyarka kana kan shi to wannan abin in kai bacci take mafarkinsa to su sai suka ɗauki suka bar kashi na farko a ru'yar salika suka bar kashi na uku a hadithun nafs sai suka ɗauki kashi na biyu wanda yake na shaida suka ce azabatu ahla ya kai sarki wannan mafarkin da kai ma mara ba'ana ne wannan shaidan ne kawai yake maka wani wama nahnu bi ta'wilil ahlami bi alimi ba su ce wama nahnu bi ta'wilin ru'ya bi alimi mu muna fassara mafarki mai kyau amma idan yayi yayi mafarki ne irin wannan naka ne shedan mu ba iya ina fatan ku fahimta mutanen ba su kani ba a maimakon su ce ba su kani ba sai suka kara tafka wani kuskure shine suna zargin sarki ma me yasa yayi wannan mafarki shedan ne yake damu almajirin kirki baya irin wannan malamin shari'a baya irin wannan idan an tambaye ka baka sani ba ka ce ba sani ba imam shafi'i rahimahullahu ta'ala yana cewa la adri nisfu al-ilm tambaye ka ka ce ban sani ba shine rabin ilimi amma duk sanda kaga mutum ya zauna duk abin da aka ce ya sani duk abin da aka tambaye shi ya sani to wannan ka ta san mata question mark akwai damuwa ta rashi imam malik rahimahullahu ta'ala yana cikin garin madina kuma mun san matsayinsa malamai suna mai kirari cewa kai yuta wa malikun fil madina yaushe ma wani zai fasawa alhali akwai imam malik cikin garin madina amma duk da haka waɗansu mutane suka yi tattaki daga can yara da tambayoyi guda talatin da wani abu suka zo suka samu imam da cikin garin madina me ya kawo ku muna da tambayoyi da na shara ta ku kawo mai hukuncin kaza da kaza la adiri ku kawo na biyu mai hukuncin kaza da kaza la adiri ku kawo na uku haka ya dinga jera musu la adiri la adiri tun daga tambaya ta farko har zuwa ta talatin da wani mutanen hankalin su ya tashi haba muna jin muna jin maganar ka muna jin sunan ka kai ba karamin malami bane mu taso tun daga ira har zuwa nan gurin da tambayoyi amma ku guda ɗaya ba amsa mana ba imam malik ya ce la adri nan ba ya ba su wani ilimi ne daban na lokacin da mutanen gari suka ce su ba su sani ba an samu wani abu da wanda ya sani sai ce mai وقال الذي رجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون yadda Allah madaukakin sarki ya tilasta sarkin ya yi mafarki don ya zanto sanadiyar fitar annabi Yusuf hakan nan kuma ya tilasta wannan saurayi wanda ya fito daga prison ya je wannan taron don me don ya ji ainihin wannan mafarki an ba gaban Allah ya ga dama za a yi wannan taron baki da wannan saurayin baya a ga abin da ake nufi bai samu ba wa qala ladhi naja minhuma wanda ya kukuta daga cikin samarin nan guda biyu daga prison sai ya ce wadda kara ba da ummati sannan kuma ya zo ya tuna da alkawarin da suka yi da annabi yusuf bayan wani lokaci mai tsawo bayan shekaru mai yawa sai ce da su ana unabbi ukun bi ta'wilihi ni dan nan zan biya muku fassara mafarkin nan shi ya gani ne <laughs> kaga yana cin girman annabi yusuf alaihi salam ilu wannan mutane suna nan da yawa shi bai sani ba amma ya jingina da wanda ya sani Sai ya bugi kirji ya sai ta ishe ni na sani yace ana unabbi'ukum bi ta'awili ni dan nan zan ga muku fassarar wannan mafarki mai ban mamaki amma fa fa arsilu ku aike ni zuwa ina zuwa prison ai fa ni ila yusuf as-siddiq fi sijin wannan ya nuna cewa prison din yana da protocols idan ba ka dama ba ba kai saka so ba idan gwamnati ba ta sa maka hannu a takarda cewa wane mun ba shi dama ya shigo cikin prison nan ba ba kai za ka shiga ba aiko da prison ba haka ne aiko ba kowa da kowa yake shiga ba kafin ka shiga sai ka cika takarda a nan an ka je ka yi tompritin a can ka je ka sake kaza a can ka yi su da yawa sannan ka samu ka ga wanda kake so fa'arsilu ku aike ni zuwa wurin yusuf as-siddiq zan je na tambayo shi duk abin da ya gaya mun zan zo sanar tun da babu dama shi annabi Yusuf sai ya fito ai sai dai ya faɗi fasarar mafarkin sannan kuma a je a gaya musu na'am يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن يأكلهن كلوا من سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون الله أكبر وقرأ سورة القرآن يعني haka ƙur'ani ta bada sassa. sarkin ya amince da yake ya damu sosai ya san fasara mawari ya amince a yake saurayin na yaje gudun annabi su cikin firis sai ya ba shi takarda aka sa hannu sai ya tafi aka ba shi damar shiga firis ya gaba da annabi yusuf alaihi sala sai ya gabatar masa na zo da sako daga sarki amma shugaban kasa baki daya a ga kana firis ce kai dan prisoner da ce shugaban kasa ya turo yana da bukata gurin kaya zaka ce mafita ta kusan samuwa ke ita yusuf a ayyuhar siddiq ita ya sai yusuf abin gaskatawa mai yawan gaskiya a na ka ba mu fatawa fatawar da ta daure mana kai ba cikin gari babu wani sai في سبع بقرات السماء قبل الشام وثمان ديما فريقي لشام بدا فقر ما سكما يأكلهن سبع عجاب وأن شام بدا فقر سيرارا سنة تنيا ما سكما وسبع سنبولات بولة آلي يدا زنجركو بدا فقر خضر تنيو خوراي وأخرى يابسات waɗansu kuma guda bakwai busassu ta ji a fasar wannan mafarki la'alli arji a wakilan nas domin na koma ga mutane suna can sun taru suna kira na la'allam ya alamu wata gira za su iya tsanan fasar wannan mafarki ta hanyar ka zama idan kai ne ba ka yi laifi ba ba ka ci ba ba ka sha ba gwamnati kuma ta sani sai ta kama ka a kusa zalunci ta je ta kulle ta kai shekara bakwai sannan wannan gwamnatin har ila yau ta zo wurin ka da Allah a sai maka mana eh? jama'a ya za ka yi ibn kasir rahimahullahu ta'ala ya kawo wani asar a nan gudu a bambusa والمرسل من أنواع الضعيف ولكنه يستأنس به سيك سوى أن نقول لما أنزل الله صلى الله عليه وسلم لا يترى سوى الحياة سيك اللي رحم شيئا وانا يوسف عليه السلام هقول شيء أيوة اللي كبر كمصر wallahi idan ni ne a gurin sa zan ce musu sai kun fitar da ni zan zan gamu manzo Allah kenan ba sarkin hakuri shi yasa haƙuri da annabi yusuf daban ne unique to an nemi fasarar mafarki gudu sako tukunna ma kun san shi wanda ya zo neman fasara mafarki ba shi ba da laifi ba shi wanda aka ba shi sako ba ya yi zarta sakon ne kuma da ya zo ba bai ba da haƙuri ba a yi haƙuri da Allah ka aika da ran nan da na kira manta ne a'a yusuf ayyuha sadiqu aftina min sab'i baqarati simani يأكل هدى سبع عجاب وسبع سنبلات الخضر وأخرى يأكل أيضا لدى annabi yusuf ya min annabi yusuf bai ce masa me sa na ba ta sako ba ka isar da sarki ba bai ce komai ba me yace sarki قال تزرعون سبع سنين ذهبا فما حصدتم فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون النبي يوسف عليه السلام bai zargi kowa ba sai haƙuri ya kai zuciya nesa Allah ka ba mu irin wannan wallahi in kai ka samu irin wannan za zaka yi nasara a rayuwa da yawa amma yana da wuya ba annabi ma ba a bashi ba sallallahu alaihi wasallam bala salamu amma za mu roƙa قال سيتي تزرعون ta zirauna saba تزرعون سبع سنين دأبا gwamnatin kasar nan za ku yi noma na shekara bakwai da'aban a jere a yi taliya. kamar yadda kuka saba noma za ku yi noma ne shekara bakwai a jere kuma wannan noman za ta yi albarka sosai za a samu ruwan sama za a samu abinci wadatacce za a samu yalwan komai da komai a cikin ƙasa amma shekara bakwai wannan shekara bakwai din su ne shanu bakwai masu ƙiba su ne zangarniya bakwai ɗanyu kuma koraye an gane ku? yawanci masu fassarar mafarki wato sukan jijjona abubuwa ne da yawa sai su fito da natija annabi yusuf sai ba da shawara idan kuka wannan noma na shekara bakwai aka samu abinci ya yi kyau yace to ma hafattu abinda kuka girbe daga gona na amfani na albarkatun gona fa zaruhu fi sulbuli ku wa nan abubuwan cikin ne su idan masala ce kada ma a bari idan gero ne idan alkama duka ku bar su cikin ne su illa qalilan mimma ta'kulun fa ce kadan daga cikin wanda za ku ci cikin shekara bakwai wannan sai nuna cewa abinda za su nome a cikin shekara bakwai ɗin nan sai albarka da izinin ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya fi ƙarfin su ba su yacin su ba saboda haka hikima ce ta tattalin arziki su fadin misali wannan abincin na shekara bakwai ɗin zuwa kashi bakwai misali kashi ɗaya kawai ya ce saura kashi nawa kashi shidan nan fagaruhu fi sumbulihi ku bashi cikin zaggan da a yi tanadinsa mai kyau yadda ba zai lalace ba malamai suka ce hikimar da ta sa yi ce a bar wannan abincin cikin yasa domin bai lalace ba. ya shi ka zo ka sama zai an gane ko? illa kalila min mata kun fashe kaɗan daga cikin abin da za ka ci sai ce mai ثم

yace ya ce min ba'di zalika sannan kuma za a san sake samu sab'un shidadun bayan wannan shekara bakwai din za a samu wata shekara bakwai kuma da amma kuma masu tsanani masu wahala ruwan sama zai dauke abinci kayan gona duka za su lalace mutane za su yi fama da yunwa sosai wannan zai nuna cewa batun station ai ba yau aka fara recession sabon shidadun ai shi da recession ko recession ba yau aka fara tun zamanin annabi yusuf aka fara kuma yana da magani kuma ana fita daga ciki ba wani tashi hankali ba ne Allah ya barka kai shekara ashirin talatin kana murewa kana samun abin da kake so sai jarabce ka ne shekara shekara hudu zuwa shekara biyar sai ka ce za mu mutu a mun lalace ba daidai ba ne ya ce min ba ne zarika sabon shida sannan za a samu shekaru bakwai masu tsanani za a rasa abinci don babu ruwan sama wannan kuma mai yake nuna maka yana nuna maka idan an samu haɓakan arziki a doron ƙasa daga wane ne daga buhari ne daga Goodluck ne idan aka samu talauci mai tsanani a doron kasa daga wane ne wannan ilimin allah ya biya mutanen nigeria daga allah duka daga allah kuma jama'a idan kai tunani da kyau an yi kuna da sashen abinda muke gani kawai da zahiri amma tushen komai allah ne ke kiri shi haka yanzu duk wani abin da yake arziki na a doron kasa ruwan sama arziki ba da shi ake samun banan gona ba akwai wani baturen da yake ruwan sama Allah ne ke ruwan saman ma idan Allah ya gada ma zai saukar da shi amma zai bata maka gona idan ba ga albarka ba saboda haka Allah shi ke riƙe da albarkar albarkar komai da komai idan ka ga wata ƙasa yau ta bunƙasa tana da arziki mai girma ko yanzu sun tana da arzikin mai man fetur ko irin su Najeriya irin su Iraq irin su Iraq, ha da irin su Saudiya da sauransu yawanci suna dogara ne da mai da mai mai din a ina yake wani bature ne ya zuba su a wurin waye zuba mun a wurin kananzir waye zuba gas waye zuba diesel gwal azurfa kuza duk wani arziki da ka sani Allah ne ya zuba su in ya ga dama wallahi sai ya halaka sai kudin da kake gani ko rafi ba daga na ake samun kifi ba to idan Allah ya ga dama kuma wannan kifin ba wani wanda yake rene su Allah ne yake ciyar da su muna cin kuma muke cin su bare da gaske sai Allah ya gama renon su baki da kawai sai mu kawo abin da kuma mu zo mu ma su mu cin shi to wallahi idan Allah ya ga dama kai tunanin ka a cikin rafi ko kogi ake samun kifi in Allah ya ga dama sai ka je kai kwana uku baka samu kifi dai ba waye zuba ta wurin Allah to ya kamata ya zanta mumin yana da wannan tunani annabi yusuf ya ce ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد sannan bayan wannan shekaru bakwai da aka sami kayan gona su kai albarka za a sake samun waɗansu shekaru bakwai amma masu tsanani akwai recession a ciki ya kunna ma qaddamtum lahunna wannan shekaru bakwai dan wanda ake da tsanani a cikin su babu abinci da za a ci fasi abin da kuka gabatar musu daga shekaru bakwai da baya an gane wannan shi ne hikimar tattalin arziki ba a lokacin da ya shigo za ku handame su lokaci guda ba amma ana tattali wannan fa ne ne bai kamar yadda kasa san wannan ayar an saukar ne akan nigeria yanzu mu ɗauka tun daga 1999 zuwa 2015 ne ko yaushe ne buhari afza 2000 shekara na kera shekara goma sha shida jama'a an samu albarkacin an sami albarkacin mai fahimtar ko ba a samu ba an samu kudi na fita hankali na fita hankali ba amma wannan tattalin an yi shi akwai masana tattalin arziki a kasa amma duka zuba ka daya corruption ya kashe su saboda haka mutum ɗaya zai saci tiriliyan hudu an samu mace mutum ɗaya ta saci abin da ya fi tiriliyan hudu na naira idan za ta ringa ci biliyan ɗaiɗai duk rayuwar ta baki ɗaya ba ta saka cinye wannan kudin ba hasa mutu biliyan da ɗaya kullum so jama'a ina za mu an za a yi magana kuma a ce kar a yi magana so irinta irinta irinsu irinsu a Najeriya babu iyaka wayanda a kudin pension suka suka samu nasu wayanda a kudin pension suka samu nasu wanda a menene duka ba sai aka suka lalaba kawo nasu suka bar talaka suna cikin wahala sun san wannan bawan Allah zai zo kafin da kawai aka ƙara kwashe abin da ya tsora baki daya an ce lokacin da ya zo an ce ko buhun shinkafa guda daya babu lera zama ba san abin da yake cike ba na ta surutai da sauransu suka bar cikin wahala ana ta fama cikin shekara hudun suna nan su kuma suna more kayan su. kuma da yake corruption ya kashe kasar gashi an ce za a gurfanar da su ESD tana aiki ICBC suna aiki menene menene tun wajen shekara uku zuwa yanzu gashi ana tabda cika shekara uku dan Allah a cikin corrupt ones din nan wani mutum da guda daya akai converti guda daya guda daya ba aka daure shi a fulzafon shi kuma yanzu mun talaka muna har yanzu mun dawo muna cewa ah, Allah ya kai wannan mun gaji ga wannan wallahi bari su dawo sun dawo in so sun ɗan sun dawo ba ni ma kaɗai zan koma prison ba dukkan mu za mu koma prison wai zama har mun manta har mun manta rayuka da suka salwanta har mun manta ka kasa barci a gidanka har mun manta nan nan boci park a ta tare muku da bama bamai ka kasa barci a gidanka mun manta sabon da Allah ya samu dace shi wannan rizallo ne yana da maganin jama'a tabon shida a duk lokacin da aka samu irin wannan akwai maganin maganin sa na farko shida ko maka idan mutane suna cikin ni'ima Allah bai dauke ni'imar ya kawo musu ni'ima da wahala har su sai sun canza wani abu daga cikin su idan mutane suna cikin wahala Allah bai canza wannan wahalar ya kawo musu wata ni'ima har su sai sun canza abin da suke ci inna Allah la yughayyiru ma bi qawlin hatta yughayyiru ma bi anfusihim a kuma Allah a tuba kurakurai da yawa da ake yi masu yanka mutane rituali suna nan da yawa suna yi an lesbianism suna nan suna yi an homosexualism suna nan suna yi an kaza kaza suna nan suna yi kafin ta lalace daga a tuba a koma ga Allah sai Allah ya dawo mana da wannan ni'imar ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة مثال إنه عليك بقى كنا جيد ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان هل يبقى بالسائل جواسة الكرية تاكفل في أمين تتا أقول أمين تي بافت بات أشانتين مطمئنة سنة نسكن الصوى بات أشانتين يأتيها رزقها رغدا من كل مكان أذي جوانا الكرية الكرية النازوة في القرية arzikin custom yana shigowa na fetur yana shigowa lizar yana shigowa na kanzir yana shigowa na gwalagwale suna shigowa na noma suna shigowa raka dangin kulle maka fakasarar bi an abdullah a maimakon su gode wa Allah su san Allah ne musu wannan ni'imar sun suka mutunce wa Allah suka shiga sako fa azaka Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'u sai Allah ya tsantsara masa tufafin yunwa tufafin tsoro don abin da suka mace suna aikata kenan tsoro da muka shiga a baya mu muka jawo ba Allah ne ba yunwa da muke cikin yanzu muka jawo ba Allah ne ba kwatankwacin wannan cikin suratu saba in كان لسبأ في aya jannata جنتان yamini يمين ba. ga gona kira كولاي سنونا الله كلوا من ربكم واشكروا له أما فجأة نقولي كلوا من ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا سيدة الجلالة فأرسلنا عليهم سيل العالم وبدلناهم بجنتين جنتين ذوات أكل خمط وأثر وشيء من سجن الفاتحة zalika da zainahun bima kafaru mun musu wannan sakayar da sun mutuce ba su gode wa Allah wa hal jazi illa wa hal jaza illa wannan maganin recession da farko ke na mutane su tuba ga maganin recession na biyu ya zanto masana tattalin arziki suna kula da ainihin halin da tattalin arziki ka kace ba kullum kawai mu dinga neman walwala ba ba shiga da kuma ku bari ayi yi wani tattali yanzu ko kun san wannan matsi da muke ciki da takura wani tattali ake mana muna Allah Allah yi ta dawo a koma gidan jiya a kowa ya awawaka to ko sun dawo yanzu ko san ba komai ah, kun san ko sun dawo yanzu ai sun gama cin yawan ta to yanzu ba komai a can da za su ƙara wa wata babu shi ta idan an dawo yanayin sai ya fi halin da ake cikin zamuni to muna fata Allah ya tsare nan ba wai muna kamfen wani ba eh, wallahi gaskiya ne kyau ake bari ni wallahi buhari ba abin da ya taɓa halin da shi yana jin sau ɗaya ne muka yi zuwa. 1993 lokacin obasanjo na kokarin ya zarci mun je wani taro a kaduna lokacin shek jafar allah ya zarayi bayan mun gama taro baki da hadda shi buhari sai ce da yake mutumin garin su ne daura sai ce zo mana mu mu gaisa da ajiyar da ya je muka zauna a muka yi hannu aka gaisa a yi introduce na wannan dan wana ne tare muka gaisa duka za ka za shi kenan daga lokacin mun kara ganin shi ba har yau kuma na ku labarin farin ba lokacin da ya ce zai fito da ya fito da ni sama dole mu faɗi gaskiya wannan ita ce gaskiya wanda eh, da Allah ya sa dace ya ja eh, na da za mu dasa aya don insha Allah ta'ala muna fata ubangiji Allah masu ala ya dace da mu inda muka dace Allah ya ba mu na dauka Thank you.